yau lahadi 16 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da talatin da hudu daidai da 26 ga watan mai shekara ta dubu biyu da uku a ci gaba da karatun littafin alfarko bayan alfirak wa bayani firkatin najiya minhum a ƙa'idar firkatin islamiyya wa a kibari a'lamiha na abu mansur abdulkahir bunu tahir bunu muhammad al-bagadadi allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairu. in ba manta ba malam yana bayyana mana karkasuwan ƙungiyoyi na khawarij khawarij wasu mutane ne da annabi ya bayaninsu kuma ya bayanin ɓacin aƙidunsu, ya bayyana siffofinsu da miyagun ayyukansu to shine malaman da suka rayu a zamanin farko sanda khawarij dinnan suka yi karfi suka bayyana sai suka kalli ayyuka da fatoyi da aƙidu nasu sai suka zayyana mana wanda abun mamaki wannan marubucin wannan littafi ya fara su a hijira na da shekara 429 akalla ba a kasara ba yau wannan malami kusan shekaran shi dubu da 'yan wasu motsa matsayi a kai da rasuwa shekara dubu amma in yana faɗin wasu maganganun sai dai ka rike baki kawai saboda abin baya faɗo Jama mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to yau za mu tashi zikirul hamsiya ah, minhum cikin khawarij akwai ɗaya daga cikin ƙungiyoyinsu mai suna habsiya ha'ula qalu bi imamati hafsin bun abi miqdam su waɗannan hafsiya suka ce ba wani ne jagora shugaba amintacce wajen wajensu ba sai dai hafs ɗan abi miqdam wa huwa allazi za'ama jama'a kun ga kungiyoyin yan bid'a kullun dan matsala kaɗai yake raba su ko ya da ku gano wannan ahlus sunna duk girman matsala ba zai raba su ba ɗan bid'a ko ɗan abu kaɗan in bai ji daɗi ba zai ci a rabu sannan kuma mafi girman abin da ke ja matsala cikin duniyan 'yan bid'a shine jagoranci ne ina fatan mun gane wani yana daga cikin da'abul muftadi'a to shine wa huwa za'ama anna bayna shirki wal islam ma'rifatu llahi ta'ala wahdahu yana son ya bayyana idan aka ce wani mushiriki ne to me ke sa a ce ma mutum mushiriki shine wanda ya san Allah da siffofi da sunayen Allah to wannan shine mumini duk wanda bai san wannan ba a batawan shi wannan shine mushiriki faman arafahu duk wanda ya san Allah thumma kafara bima siwahu don ya kafirce ma wasu abubuwa baki ɗaya ta wannan ba zai zama mushiriki ba min rasulin da za ka kafirce ma annabi au jannatin ko ka ce aljanna ƙarya ce au narin ko ka ce ba wata abu wuta au amila bi jami'il muharramat ko yana aikata duk wani abu na saɓo min katilin nafs na kisan kai wasu hilalin zina da halattar da zina wasa'irul muharramat da sauran ayyuka na haramun fahuwa kafirun suka ce wannan kafiri ne bari'un mina shirki amma ba mu ba ne. jama'a mun gano wannan da ke ku yanzu na san daga daidai nan kun fahimci maganar da ake sa a gaya muku wai duk wancan ayyuka da yake aikata aikatawa kafirci ne amma fa ba mu ba ne, waye mu shi shine wanda bai san Allah ba ina fatan mun gane wannan ita ce aqidan ta'arifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'arifuni fa kaifa ta'buduni ba ta a cikin hadisan manzon Allah kwata-kwata wannan shirman waɗannan khawarijawa su ne aka saba ji a bakinsu to kawai malamai waɗanda ba su da rariya na tace al'amara kawai sun gani a littattafan khawarij ɗin kawai su suka ɗauko su kawo biya ma al'ummar musulmi shi sa jama'a akwai haɗari babba ga duk mutumin da kawai wai dan ya iya haɗa bakin larabci duk littafin da ya wawuro kawai zai kama karanta sai ka je ka samu jagoranci Allah su za su nuna maka allazina yudulluna ala ta'atillahi in ba ka ba sai karantar da mutane hawarijinci su ɓata su ɓatar kai baka zo da alheri ko ƙwaya ɗaya ba ka turgudar da al'umman annabi ka je lahira Allah maɗaukin sarki ya sa ka a wuta isa kowa ya tsaya fahimci abin da ya kamata ya fahimta suka ce wa man jahila billahi ta'ala duk wanda ya samu jahiltan Allah wa an karahu ya inkarin Allah fa huwa mushrikun suka ce wannan shine mushiriki. Wata ta'awwala ha'ula'i fi Uthman ibn Affan su kuma waɗannan hafsiya cikin khawarij sai suka yi tawili don gani da al'amarin Usman ɗan Affan, mithil ta'awilin Rafida fi Abi wa Umar, irin yanda Rafida suke tawilin Abubakar da Umar duk wani nassi da ya zo a kan kafirai sai ‘yan shi'a sai su ɗauka ce na aiki a kan Abubakar da Umar ne. To, su ma waɗannan duk wani sharri da ya zo a cikin Alkur'ani aka yi bayanin wasu miyagu, to sai su ɗauko sai su ce kan Ali yake aiki. jama'a mun gano wannan da kyau ku. to ana ana son a nuna muku yanda 'yan shi'a ke zagin sahabbai haka khawarij hafsiya suke zagin aliyu wa za'amu anna aliyan huwa allazi anzala Allahu ta'ala fihi wannan ayan da zamu karanta suka ce akan ali ta sauka wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya daga cikin mutane akwai wanda in yazo yana maka magana to sai ya burge ka sai ya ƙayatar da kai za ka ji magana rau rau gunin kama hankali wa yushhidullaha ala alama fi kalbihi. mun gano wannan kuma yana halat yana sa Allah ya zama shine shaida akan abin da ke cikin zuciyar shi shi bakin shi ke fade tsakani da Allah sai ce wa huwa alladul khisam amma kuma shi mai tada husuma ne kun gano wannan da kyau ku domin suna cewa duk wata husuma da ta faru tsakanin sahabbai aliyu ne ya tada ita ko mun gano wannan da kyau ku amma in ya zo yana maka magana sai ka ji rau rau abin gunin daɗi ina fata mun gano wannan da kyau yana gawo maka bayani sa'afil ardi kawai sai shiga bayan ƙasa ya taɓanna su da fiha ya taɓanna wa yi hulukal harta? wannasal ya kashe amfanin gona ya kashe dabbobi ya kashe mutane ko abin da sayyidina ali na a zamanin mulkin shi aya ta hudu a cikin suratul bakara wa anna abdurrahman bin muljim shi kuma abdurrahman dan muljim wanda ya kashe na ali wani ba khawarije ne huwallazi anzala fihi to shi ne wanda Allah ya saukar da aya a kan shi wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nasi man yashri nafsahu daga cikin mutane akwai wanda ya sai da rayuwan shi ya fansar da kan shi ya sadaukar Sau da neman yardan Allah suka ce Abdurrahman ɗan Muljim kenan cinda da ya je kashe saidina Ali to ya sadaukar da rayuwan shi dan neman yardan Allah ne aya ta 207 kaga awaye nawa ne ke tsakaninsu eh awaye uku <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa duk mutumin da ya ce zai fassara aya da san zuciyar shi ko bala'in da zai sa kan shi kenan kuma ya sa mutane a cikin bala'in ina fatan kun gano wannan da kyau ƙur'ani kawai suke fallowa in suka fallo sai su karanta da kansu in sun karanta da kansu sa ya sharhin da kansu jawabin mun gano wannan da kyau ko to kawai sai zo da bala'i iri-iri farma al'umma ku ji ayan farko da Allah ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya daga cikin mutane akwai wanda in yana magana zai kayatar da kai wa yashhadu Allah kuma yana kafa Allah ya zama shaida alama fi kalbihi cewa zuciyar shi fara far take wa huwa alladul khisam amma shine kartagin ta da fitina wa iza tawalla duk lokacin da ya juya baya ya bakku daga inda kuke sa'afil ardi kun gano wannan sai koma banna a bayan ƙasa liyubsi da fiha ya taɓargaza iri-iri wa yi hulikal hartha nasal ya ɓata mutane amfanin gona ya kashe masu dabbobi wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son ɓanna da mu'annata wa idza qila lahu taqillaha in ka same shi kace wala fa ka ji tsoron Allah akhadathu al izzatu bil ithmi sai buwaya da daukaka ai mu yan gidan suwa kun gano wannan da kyau ko wai ai shi dangin annabi ne haka suke fassara aya sai ya kama shi alhali mai laifi ne sai ce fa hasbuhu jahannama irin wannan mutum makoman shi jahannama ne wala bi'sal mihad tir da wanda aka yi mashin fidan jahannama irin wannan su waɗannan hawajir hafsiya sai su ce alini aka saukar da wannan awayin akan shi wa minan nasi to daga cikin mutanen da suka rayu a wannan zamani mai man yashri nafsahu akwai wanda ya sadaukar da amardatin la dan neman yardan Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayin bayi ne sai abla dan muljume je kashe ali daga kashe shi sai wutan fitina sai da kwanta ku gane wannan da kyau don Allah ku kalli wannan kacakuliyar fassara kalli wannan son zuciya irin yadda 'yan shi'a suke manassoshi don su ci mutuncin sahabbai jin da khawarij suke manassoshi don su ci mutuncin sahabbai su ma gano wannan to ‘yan shi'a maƙiya Allah in sai kwaso irin waɗannan fassarori na waɗannan mutanen sai su sheƙo da su a guje sai ce ku kalla ku kalli yadda eh, ahalu suna suke zagin ahalar baiti sai ka ce ba je ahalu suna ne jama'a mun fahimci wannan to in ba ku tsaya kun san waɗannan abubuwan ba da waɗannan aƙidin da waɗannan ra'ayoyi da waɗannan maganganun ku za a zo a ta muku cikin da bai da uba amma yana fara magana ai ga ma kun fassara jalla sauraron. wannan fassaran khawariji ne hafsiya ne mabiya hafs dan miqdam al-khariji su ne suka fassara ayan da haka kaga a nan wajen kayan mai hands down bai da abin da zai kara faɗi ce ba khawariji ahlus sunna ne Allah ya kiyaye sun maƙalu ba'a da haza kulla bayan waɗannan ababen gaba ɗaya sai kuma suka ce innal imana bil kutub kun mutum ya imani da littattafai war rusul kuma ya imani da manzanni muttasilun bi tauhidillahi azza wa jalla wannan yana da alaka da yadda da Allah amma kuma kar ku manta a baya sun ce in dai ka yadda da Allah kaɗai. ko ka kafirce ma manzannin da sauran abubuwa kai ba mushriki bane haka ne ko ba haka bane haka yan bid'a suke ma kansu ta da warwara kullum kuma jama'a ka ce dan bid'a ko har cikin ahlus sunna akwai yan bid'a ku daina tunanin wayan ka ce kawai kai ahlus sunna ne ai ahlus sunna ba baje bane Allah ya kiyaye faman kafara bi dhalika faqad ashraka billahi azza wa jalla duk wanda ya kafirce ma imani da waɗannan abubuwa sai mala ya ce yi shirka haka suka ce mala ya ce wa haza na da qauluhum wannan ya warware maganarsu da suke cewa innal fasla baina shirki wal iman abin da ke rarrabe tsakanin shirka da imani hu wahadahu shine sanin Allah kaɗai. wa inna man arafahu faqad bari'a min shirki domin duk wanda ya san Allah to wannan ya kubuta daga shirka wa in kafara bima siwahu ko da ya kafirce ma abin da ba Allah ba min rasulin wani manzo aw jannatin aw narin ba ka makaranta a baya sun ce ko aljanna ko wuta ba fasara qawluhum fi hadha albab mutanaqidan malai ce akan wannan harka maganganun nasu akwai tufka da warwara maganganun ba su daidai ba babu talsiki cikin maganganu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da muka ji waɗannan harithiya minhum daga cikin khawarijawa akwai harithiya ha'ulai atba'u haris bin yazid waɗannan sune mabiyan wani bakhawarije mai suna Haris, ɗan yazid al'ibadi harith an yazid al-ibadi wa humul ladhina qalu fi babil su waɗannan dangane da matsalan ƙaddara sun yi magana ne bi mithla qaulil mu'tazila dangane da yadda da ƙaddara to fatoyinsu ya yi ɗaya da fatoyin mu'tazila kada ya kumanta da irin maganganun da muke faɗi kan mu'tazila a cikin almilal wan nihal ku wa za'amu aidan anna listita'a qabla al-fi'l ba ka mu'tazila suka ce ba al-istita'a qabla al-fi'l dole ka san Allah kafin kai aiki ina fata mun gano wannan da kyau shine aqidan ay ta'rifuni qabla an ta'buduni wa akfarahum sa'irul ibadiyya sauran khawarijawa ibadiyya sun kafirta waɗannan dangane da wannan aqida nasu kuna ina fata mun gano wannan da kyau sannan wannan fa aqidan tana da wani fuskan na fassara muku ita ta wannan fuskan ne amma ita wannan aqida ta suna al-istita'a qabla al-fi'l ma'ana Allah madaukin sarki bai iya yin komi sai abin ya kasance sai ci au dama abin da zai kasance kenan kun gano wannan da kyau ko kanal umur unuf komi kulle yake ga Allah wai sanda ka taso daga gida za ka zo masallacin nan Allah ma bai san inda za ka ba to yana samun ikon ya san inda za ka ne sai ya ka shigo masallacin nan sai ce la ashe masallaci ma zai zo karatun alfaruku. ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ne aqidan mu'tazila ita ce aqidan mu'tazila to su waɗannan harafiya sai suka ɗauko irin wannan aƙidar bi anna jumhuruhum ala qawli ahli sunna domin sauran ibadiyya kamar yadda muka karanta da ku a baya su dangane da imani da kaddara sun yi imani da irin abin da ahli sunna suka yadda ne fi anna Allah ta'ala khaliqu amalal ibad cewa Allah shi ya halici ayyukan bayi kaf khaliqu amalal ibad wa fi anna al-istita'a ma al-fi'li suka ce ikon Allah yana tare da aikin ne Allah shi ya san aikin yake da dama da iko akan aikin yana da kudura da irada da mashi'a akan aikin kun gano wannan da ku haka ahlus sunna suka kudurce to haka su ma waɗancan suka kudurce sai aka samu waɗannan harafiya su kuma sai suka ɗauko aqidar mu'tazila dangane da abin da ya shafi kaddara sai suka sa sai ƴan uwansu suka kafarta su wa za'amat al-harithiyya annahu lam yakul lahum imamun ba'd al-muhkam ula suka ce bayan muhkamat ula waɗancan na farkon da muka fara magana a kansu ba ƙara samun shugaba ba illa abdullahi bun ibad sai abdullahi dan ibad wa ba'aduhu haris bin yazid al-ibadi kun ga duk sauran ƙungiyoyi ma ba su yarda da su ba kenan shi sa dama kullum maganansu da rikicinsu shine wa zai zama shugaba waye jagora wane ne zai kaza wane ne zai kaza duk wanda ya karanta irin waɗannan aƙidin ya san firak wallahi in abin ya taso ba zai taɓa shiga ba zai taka tsantsan in ba ka bai yanzu yanzu nan sai ka sauka akan aƙida ta kwarai ka kama muguwar aƙida ka mutu akan ta duk aikin ka ya zama aikin banza Allah ya je lahira ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ne amfanin aikin mutum a lahira an sheke shi Allah shi kyauta to sai yake cewa zikiru ashabu da'a la yuradu bi halla akwai kuma su mutanen akwai wasu ayyukan da'a da ya kamata ka rika yi kuma Allah bai nufi a ba mana Allah bai yi umarni da yin wannan abun ba amma kai sai ka gano abun mai kyau ne sai ka yi yanzu wannan kidan hawarijanci ne sufa ya ɗauko shine shine mutum zai yi aiki sai ka ce ina dalili sai ce ba kyau ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau yanzu jama'a a ce maulidi ba kyau an ce manzon Allah kawo har yau fa hayaniyan banzan da suke da su da su ba wanda ya taba kawo inda aka ce ayi babu kokari ma da suke su ta wawarwaran dama da hagu dama sun tsaya ma cewa ba ken ne da yafi ba fatan mun gano wannan da kyau qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un kaga wannan shirme ne Ya ji ma'una shi ne yajma'una shine yajtami'una malaman ku zo suna irin wannan fasaran kuma suna cika baki sun san Qur'ani sun san Larabci sun san kaza ba ku gaya masa abin da ke wajen bane tukuna ma annabi ya fassara ayan ko ko ita wannan ayan annabi bai aiki da ita ba kuma bai fassara ta ba haka sahabbai an jira ku sai kun zo kun fassara ku ne kanakawa kaga wannan shirmi wasu kuma su ce wai Abu Lahab ne yana da wata baiwa wanda ta reni manzan Allah don ranar haihuwa manzan Allah in ya zagayo ana sauwa kama Abu Lahabi wannan azaban da ake mai shi sa su ma suke wannan taron ce awo ashe kuna bin Abu ne ku ce Abu ya kuke yi kun gano wannan rike ku ba mauli Abu ke kenan gaba ɗaya wanda ya ma maulidi adalci shine wanda ya ce ana koyi ne da kiristocin Christmas yasa kirsimeti ne kawai ina ta mun gano wannan da kyau kuma a cikin masadirar tashiril islami babu iktida'u bil kufari babu koyi da kahirai kallirin waɗannan abubuwan wai sai mutum ya aiki mummuna in ga ce babu kyau sai ce in ga ce ga kawo ne sai ce maka ba kyau ne ai bin Allah ne an taɓa bin Allah an ce babu kyau aƙida ne na hawarijanci kamar yadda na ga ku yan bidan haka suke da junansu sa da zumunci za a ga mutum yana ƙinka ƙi na gaske bai son ka yana faɗin mugun abu a kanka amma kuma in ya haɗu da ɗan bida batatan tsoron ɗan bida sai ga kullum sa ta ƙoƙarin haɗa kai sa ta ƙoƙarin haɗa kai yana san shi domin suna zama suna zagin wancan awa da sunan tare Allah ka yi hankali da wannan gayyar banzar in ba haka ba ko za ka sha mamaki za mu zuwa cikin karatun anjima na littafin ilamul muwakka'in Allah ya ku ji waɗannan abubuwan ba za a ji ko ina katin ba malam zai faɗi wajen shekara 600 da mutuwan malamin Allah shi kyauta malai ce za'ama ha'ula su waɗannan ashabu ta'a la yuradu bi halla suka riya annahu yasihu wujud da'at ya halatta a samu ayyukan ɗa'au'i iri-iri katira masu yawa mimman yuridullah ta'ala biha wanda Allah bai nufa a yi ba kuma bai ce a yi ba kama ƙala abu huzail wa atba'uhu min ƙadariya. kamar yadda abu huzail da shi da mabiyan shi daga cikin ƙadariya suka faɗi kun gani yanzu asalin aƙidan na suwaye na ƙadariya ne khawarij suka kara suka yafa sufaye suka suka ɗauka saboda zumuncin aƙida duk aƙidinsu iri ɗaya ne al kufra millatan wahida kuna fahimtar wannan yanzu mutum in yazo ya shimbe da kyalle kewaye zai wazifa in ka ce kawo dalili sai ce a ah, hailala ne ba istighfari ne ba me laifin sai ka ce annabi bai taɓa yi cikin jam'iyya tara sahabbai an shimfi da kyalle an yi hailala an yi kaza ba sai ce a ah, to ai bin Allah ne akwai wani bin Allah da za a ce ba kyau kuna fahimtar wannan in mutum ya ɗauki carbi yana ja sai ka ce annabi bai ce a ja ba babu kyau a bari sai ce a ah, hailalan istighfarin tasbihin kafin ce wannan da kyau ku sai ka ce eh wannan duk masu kyau ne amma carbin ake magana sai ce to ai na irgawa ne me kuma illin irgawa kene yanzu in kun fahimci wannan hawarjinci ya shiga cikin mutane da yawa mutum zai ɗauko abu mara kyau in an mai magana sai ce ya za a ce babu kyau sai ga mutum ya zana tsallan zikiri yana duka kirji na ihu yana daga murya yana waye yana waye in ka ce babu kyau sai ce ya aka yi zama ba kyau aibin Allah ne da'a ne yanayi ne don Allah kin dai yanayi ne don Allah a rabu da shi ya iya kan iyawon shi Allah ya sauwaka wa qala ashabuna malaci inna zalika la yasihu raddi mala yake mashi ce malamanmu suka ce wannan bai inganta ba illa fi ta'atin wahada sai dai in a imani wahida wa nazar al'awwal. awwal fa inna sahibahu idza istadalla bihi kana muti'an lillahi ta'ala fi fi'lihi wa in lam yaqsid bihi at-taqarrub ila Allah ta'ala a taqarrubihi ilayhi qabla ma'rifatihi fa idza arafa Allah ta'ala fala yasihu minhu ba'da ma'rifatihi ta'atullahi ta'atun lillahi ta'ala li anna ba'ada qasdihi taqarrubu biha ilayhi kuje wata magana inna zalika la yasihu ce wannan fa bai tabbata ba illa fi ta'atin wahida sai da kawai abin da ya zama biyayyen Allah ne kai tsaye wa huwa nazarul awwal shine nazarin farko da aka fara yi fa inna sahibuhu izastadilla bihi in aka kafa ma mai wannan aqida dalili akan cewa ba abin Allah sai ga abin da Allah ya ce biyayyen shi ne ba kai ne zaka kirkira aiki ka ci gaba da yi ka rada ma abin bin Allah ba kana mutsi allallahi ta'ala fi fi'ilihi sai ce kai kai barkaci duk aikin da mutum yayi bin Allah ne wa illam yaqsid bihi taqarrubu ila Allah ta'ala ko da ba da nufin bin Allah ba ya bi Allah kamar yadda Shehu Tijani fadi a cikin Jawahirul Ma'ani yake cewa in abadal na ma ko da mai boton gunki ya bauta mu gunki fa ma abadu gairi ba su bauta ma wani da ba ni ba wa fa inna Allah huwa tajalli Allah ne ya shiga fi hazil ajsad wannan jikin gunkin saboda kishin Allah ga shirka Allah ba zai bari a shirka ba kana zuwa zaka yi mu gunki sujada sai Allah ya shiga cikin gunkin kai kana ganin kana mu gunki ne amma wa kake ma Allah kake ma yanzu wanda yake mu gunki sujada yanayi ne dan yi aikin sabo ko yi aikin biyayya sabo ne ko biyayya a'a shi a nufin shi ba a fastawanka ba eh yawwa yanzu kirista da ya tafi coci yake cewa Allah na da ɗa ya je da nufin sabo ne ko ya je da nufin biyayya to a wajen waɗannan ɗaya ne kenan in kun fahimci wannan bayanin da na ɗauko maku za ku gane aƙidansu ne masu cewa duk addini ɗaya ne Allah ake ma mun gano wani annabi isa ya annabin Allah ne manzan Allah ma manzan Allah ne eh ya za ka ci wannan abin kuna fahimtar wannan ku da haka da haka da wannan ne aka kafa wannan interface din da duk waɗannan ƙungiyoyin duka duk wanda kaga yana wani abu ko kakka zarge shi ko da a wajen ka kai ka ce ba aya ba hadisi to ai shi yana yi ne don neman kusantan Allah to ko wannan abin nashi karɓaɓɓe ne bin Allah ne <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan kawo tilkal ayyamu ne ne dawilu ha bainan nas to shine sai ce listi halati taqarrubihi ilayhi qawla ma'rifatihi domin bayan da mutum zai yi ya wani aiki da zai zama wannan bin Allah ne kuma bai san Allah ba fa a arafa Allah ta'ala fala yasihha minhu ba'da ma'rifatihi ta'a kun ko ya riga ya san Allah ai da abin da Allah yake so to duk abin da kai yanzu ba za a ce ma wannan abin da'a ba min hulillah yanzu mu ba mun san Allah ya ce mai sallah ba to yanzu mun yi sallah yanzu sallah a wajensu ba da'a ba ce illa ba'da qasdihi taqarruba biha ilayhi sai in kai nufin Allah kai ma to shine zama da'a kun gano wannan amma yanzu dole ne aka sa yin sallah to duk abin da aka tirsasa maka wajen yin shi suka ce ba zai zama ibada ba sai abin da kai ne kai a bisa rabin kanka ka yi ma Allah to inda za ka aji wannan abisa raɓin kanka kana bauta mashi to wannan aikin Allah ne kun gano wannan da ke ku shi ne amlahum shuraka shara'u lahum Dini malam ya azan bihilla suna da wasu shugabanni ne wasu gumaka wasu alloli waɗanda suke shar'anta masu abin da Allah bai shar'anta ba shine irin waɗannan abubuwan mutum ya zo yana yin abin da Allah maraukin sarki bai sa shi ba tsaban karambani kuma sai ce Allah yake ma wa za'amatul ibadiyya kulliha dukkanin waɗannan ƙungiyoyin ibadiyya suka riya an na dora mukhalifihim min ahali makka daru tauhid suka ce garuruwa na waɗanda suka saba masu basu ba su ba to suna yadda da waɗannan garuruwa a matsayin garuruwan tauhidi illa mu mu'askaru sultan sai dai fagen fama ma'ana barukoki na shugabanni barukin soja da 'yan sanda da sauransu waktalafu fin sai suka samu saɓani dangane da ko fa hu daru inda indahum suka ce wannan barukoki wajen zalunci ne to za a zai su kai hari a irin wannan wajejen jama'a kun fahimci wannan da kyau ku shi sa duk inda jami'an tsaro suke na hukuma to suna fassara wannan waje daba ne na makiyansu to waɗannan masu wannan aƙidin to khawarij ne ashabu ta'a la yuradu bi halla in ka ce abu kada ya saba ma Allah sai ce yalla da kuma mutane waje muna bin Allah muna aikin Allah zaka cewa ya saba ma Allah kenan da kwanyensu da kwakwalwansu da tunaninsu ne suke mi suke fassara bin Allah ko kuma kishiyan haka to za ku zo a katu na gaba za ku ji dangane da munafinci da munafiki shin za a iya cewa akwai munafiki yanzu ko za a iya cewa wani yayi munafinci da abin da ya kama da haka duk malam zai zo zai bayyana mana za ku ji kuma ya yi daidai da aƙidun wasu a yau da suke faɗi Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka Allahumma bihamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu